al'amin shashi da ga watan tara watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu daya da dubu hudu da arba'in da bakwai wadda ta dace da biyar ga watan uku watan mayu kalandar albashi shekara 2026 muna gaji da godiya da allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta rayuwar mu'annan masallaci da albarka da ke nan bayan islamiyya cikin garin boko a ramar hukumar boko a jihar benue nigeria da kuma dama da ya ba maka wannan ibada ta sallar asuba cikin gani ina roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa gare mu allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada mai girma yan wa masa albarka a ce gaba da karatu littafin alkulozin ramadaniya wato taskokin wata ramadan jiya mun kai karshen bayani da malamin kawo a babbar taska ta farko a wannan wata shi ne da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala yau insha Allah za mu tashi an kan wato taska ta biyu da fata Allah ya taimake mu ya samu lafiya malam ce alisantur kursani taska ta biyu ta wannan wata na ramadan sauwa ramadan shine yin azumin cikin ramadan alhamdulillah alladhi tafarrada da jalali malakutihi sarki ya tabbata ga Allah wannan da ya ɗauki kaɗaita da ɗaukaka ta masarautarsa وتوحد بجمال جبروته sannan ya kaɗai ta har ila yau da kyawun tursasawarsa ƙarfin mulkinsa wata azzaza bi uluwi a hadiyyafi kuma ya buwayu da ɗaukakar kaɗaitakarsa wata ƙaddasa da shamuwi samadiyyafi kuma ya tsarkaka da ɗaukakar nufatarsa wanda kowa zuwa gare shi ke da bukata وتكبر في ذاته عن مضارعة كل نظيف Allah subhanahu wata'ala ya girmama a cikin zatinsa ta yadda ya gagaru kowa in kama da shi wata nazzaha fi sifati an kulli kanahin wa kuso kuma ya tsarkaka a cikin sufofinsa da duk wani abu da za a ce ya gagare shi ko a ce wannan gajiyawa ce lahu sifatul mustaffati bi haqqi Allah yana da sufofi waɗanda suka ke banta da haƙƙinsa wal ayatun nasikati bi annahu ghayr mushabbahi eh, bi khalqi da kuma ayoyi da suke faɗin faɗin cewa shi Allah ba abin kamantawa da bayan sa ne. wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la ta ba. ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya da tantance sai Allah bai da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa ne walau alhamdu godiya ta take wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shine iko ne akan komai shahadatu mu'minin tauhidi shaidawa irin turan da ya kankance da kaɗe takar Allah mustadirun bi husni ne. wanda yake neman kariya da kyakkyawar ƙarfafa ta ubangiji wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa shafi'ana muhammadan abdullahi wa rasuluhu kuma na shaida cewa shugabanmu abin ƙaunarmu mai cetonmu muhammadu akbaran allah ne manzansa ne wa kafiyuhu min khalqihi wa habibu kuma shine tatacce daga cikin halittunsa kuma shine masoyinsa هذا النبي محمد خير ولا ونبيهم وبه تشرف wa وله إليه وله إله وله الحياء بوجهه كل بنا من نوره ينقسم ya hauna man salla alaihi fa innahu fi jannatin ma'awa gadan ya tana'amu salla alaihi lahu jalla jalaluhu ma raha hadin jinsi ya tabannan wannan wajen su abiyat ne ya kawo sai hada nabi muhammadu khairu wara wannan shine annabi muhammad salla sallam wanda shine mafi fi mafi alkhairin halittu wa nabiyuhum wa bihi tashrif wa bihi adamu kuma shi annabi ne ga al'umma gaba daya kuma kima da darajar annabi adam ta bayyana a cikin samuwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin ilaiha walahu alhaya'u biwajhi gare shi zuwa ga wannan al'umma hakanan abin wato annabi adam alaihi salam yana samun matsayi haka nan a tare da manzo Allah sallam akwai kowace irin wadata wanda daga ainihin haskensa al'amura suka fita ya fauza man salla alaihi fa innahu ya dace wanda ya salafi ga annabi sallallahu alaihi wasallam lalle wanda ya dace da yawan yin salafi ga annabi fi jannatin mawa gari mai sana'amu gobe ran kiyama zai shiga gidan aljanna ya ni'imci da ita صلى عليه الله جل جلاله يا الله كيدا تنسيلا لأمنك بتاولنا باوانا وانت كيدا تنسيلا يا دوكتا ما راح حال باسمه يترنم دوك لوكتن دا ولني أمبتو يأمبت سننسا إنا ريراوا وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه Allah ka irin wannan tsira da aminci da danginsa da sahabbansa da waɗanda suka fi tafarkinsa وتمسك بسنته سكي ربو لسنة واقتدى بهديه سكي كوي دكوي الوسط بشري الوسط واتبعهم بإحسان الإمام الدين لأن الذي يبيس يدوى على نتاكن القيامة تتوقع ونحن معهم يا أرحم الراحمين ألا تكن يا متعرض سوتك وانا الإلال عينك أما بعد بيانك أيها الإخوة الأكارم يا أخي أمام سجرمان نجف اليوم من الكنز الثاني من كنون رمضان za mu tsaya yau taska ta yi daga taskokin ramadan fa hayya fita a kan da aka ku zo buɗe wannan taska wa kullu shauƙin li ma'rifati ma fihi wal usul muna masu samun shauki da sanin duk abin da yake cikin sa da kuma dacewa alamu jawharatihi algaliya mu samu ainihin dannannun dukiyoyi masu kima da tsada daga cikin wannan taska aljawharatul ula taska ta farko a cikin wannan babbar taska annan ma ya wa sa'ini allah ina san azumi ina san masu azumi fanasumu tazalluqan wa taqarruban ila allah subhanahu wa ta'ala da haka ne azumci wannan wata muna masu neman kusanci zuwa ga allah mai girma da ɗaukaka wani jawhar azlaha wa asmanuha ainihin gullan ya taska zinare na farko a cikin wannan taska wanda shi ya fi da tsada ibu kudi wahiya muhabbatullahi ta'ala so. shi ne allah ina son azumi wani ibadi sa'ili kuma ina son bayan da masu azumi فقد أخبرنا الصادق المصدوق رضي الله صلى الله عليه وسلم mai gaskiya abin gaskatawa sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari an Allah ya shigo sauma wa nahnu nushibbu ma yushibbu rabbuna cewa Allah yana san azumi mu kuma muna san abin da ubangiji ne yake an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce qala Allahu Allah madaukaki ya faɗa kullu amali bin adam lahu illa siya duk aikin dan adam da yake yi nasa ne in ban da azumi fa innahu li shi azumi na wani wa ana azumi bihi ni ne kadai zan yi zakayya da shi wasu ya mudunna kuma shi azumi da garkuwa ne wai za ka ne sawmi ahadikum halikun da haka idan ranar azumin ɗayanku ta zo ma'ana ɗayanku yana azumi fala fa kada yi magana ta batsa wala ya habba kare sakin baki yi ta ce kuje fa in sabahu ahadun aw qatala in wani ya yi musu yi zage zage ko su yi fada fa ya kul inni mar'un sa'im sai ce ni ina azumi wallazi nafsu muhammadin biyadi ina rantsuwa da wanda ran muhammad yake hannunsa la qulu fa sa'im afyabu inda allahi nabiyyun warin bakin ne azumi bashin bakinsa wannan shi ya fi soyuwa zuwa da allah fiye da ƙanshin turaren almisi da suwa'in yi farhata mai azumi yana da farin ciki guda biyu ya farahu huma waɗanda zai yi idan a fara fariha idan mutum yana azumi in ya kai azumi sai farin ciki ya kai azumi wa idan ya kai rabbahu fariha da sauri kuma in ya haɗu da ubangijin saran kiyama sai farin ciki wani abin na wani hadisi yana cikin shirin bukhari jirgin na farko shahi na ɗari hudu da saba'in da da haka allah yana son azumi yana son bayansa masu azumi da haka ko da haka a ya azumi aljawharatu saniya binnanniyar taska zinare na biyu a cikin wannan taska annahu Sabiru wa mariqul rasuli ala taqwa shi ne hanya da ɗaya tilo da kan taimaka mutum wajen samun takwa bayan su ya ma min a akbari takwa shi azumi na daga cikin manya-manyan sababin na hanyoyin samun takwa ya annabi misalu amrillahi wani na gunahi saboda a ciki a cikin azumi akwai bin umarnin allah da nisantar hannunsa allah subhanahu wa ta'ala ya cewa يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون البقرة 183 ya kuma su imani an wajarta azumi a kanku kamar yadda aka wajarta shi a kan waɗanda ke gabaninku saboda ku samu takawa sura ta biyu suratul baqara aya ta 183 famin majtama alayi min Takwa, na daga abin da azumi ya kunsa na daga dabawa annan sa'ima yatruku ma harrama Allahu alayhi mai azumi yana barin duk abin da Allah ya haramta a kansa min al-akli na daga ci wa shurbi da sha wal jima'i da jima'i wa nahwi hada abin da ya kama da su allati tamilu ilayha nafsuhu abin da zuciyarsa na so suna karkata zuwa gare su wata ƙarfifar da zalika ila ba ina mai neman samun kusanci da haka zuwa ga Allah radiyan da karki haka wa ina fatan samun lada daga Allah dalilin barin wannan aiki fa ha za ni da wannan ina daga cikin takwa wa minha ina daga cikin takwa annan sa'ima yugarribu nafsuhu ala muraqabati Allah ta'ala mai azumi ina koya wa kansa nura da Allah subhanahu wa ta'ala fa yasruku ma na tahwa nafsu sai bar abin da zuciyarsa take so ma qudratihi alayhi tare da yana da ikon da zai aikata ne ilmihi bi illahi alayhi dan ya san Allah ina kallon sa wa minha ina daga cikin takawa annas siyama yuzayyiqu majari shaytan shi azmi yana kuntata wa magudanar shaytan a cikin dan adam فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم تقول شيء شيء بين إنا بدانا أجكن أم آدم kamar inda jini yake gudana a cikinsa fajistiyani idan mutum yana azumi ya rufu nufuduhu wannan karfi na shedan da dama da yake samu za ta yi rauni wa na kala minhu al-ma'asi wa kaqala minhu al-ma'asi zai ji saban Allah yayi masa rauni da haka ba zai samu ba ومنها نادي ذكر من إيش أفتقوا حركة أبني أن الصائم في الغالب ما في من جاء لوحتين أبني تقتل ضاعته أي كم تنكرك ندعى سنة يوع والضاعات من خسائر التقوى سوف أيوك الكرك نادي ذكره نما تتقوى ومنها إلى ذكر سببا سامن تقوى أبني annal ganiya idan zaga alamar dole mawadaci ya ɗanɗana ainihin ɗanɗanan yunwa a wajaba da hudanika muwasatar fukara'in al-mu'adini wannan zai sa irin da ɗaya kewa da talakawa wanda ba su da shi wanda tsawon shekara suna rayuwa a cikin yunwa da fatara wa haza min misali takwa shi kuma taimako ina da cikin ɗabi'u da halayen na takwa wannan bayanai imam musulmi ya kawo shi a cikin tafsirin sa yuzu na farko shafi na 85 fasau manhajar rabbani ne da haka azumi wani tsari ne na ubangiji min khilalihi yuhaqqiqu al-'abdu ma'na taqwa wanda ta karkashin sa bawa ina tabbatar da abin da ake so a taqwa لأن التقوى هي a عرفها طلق bin حبيب saboda takawa kamar yadda fark dan abin da sifan ta. ita a taqwa an ta'mal bi ta'atillah abinda ake cewa taqwa shine kai aiki da yin da'a ga Allah ala nurin min Allah bisa haske daga Allah tarju thawab Allah kana neman lada daga Allah wa an kama ma'asiyat Allah ka bar saban Allah ala nurin min Allah bisa haske daga Allah ma'ana hujja makhafata azabillah saboda tsoron azabar Allah saboda haka shi azumi ina taimakawa ta wannan bangare a sami yanayi mai kyau na da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala aljohar su salisa ne taska ta uku a cikin wannan babbar taska alƙayatu min fitnatul qabri wa azabihi mai azumi ina samun garkuwa da kariya daga azabar kabari da fitnar kabari ayyuka ta fatina kare ya koyan wa masu girma ya lamu ku sani annan min sauri na daga taskoki da arzika da sunnannun gwalagwale da cikin azumi annahu ismun mani'un cewa shi wata garkuwa ce mai tsare mutum idza dakhala al-'abdu wanda in bawa ya shiga cikin azumi fa innahu fa innahu yakunu fi himayati Allah ta'ala ina kasancewa cikin tsaro na Allah malauki wal qabru imma rawdatun min riyadil janna shi kuma kabari ko dai zama dausayi ne daga dausayin gidan aljanna a hufratan min hufarin niran ko ya zama ta wata bula daga bulolin wuta ولقد أمرنا na الكريم صلى الله عليه وسلم أن نستعد لتلك kadda kuma manzo Allah ya umarce mu cewa ni shiri saboda gidan lahira ko saboda kabari عن البراء بن عازب رضي الله عنه دقى البراء بن عازب الله يقرأ متعدا kala ya ce bai ma nahnu ma rasulun lahi muna tare da manzana su sallam in da jama'a sai ya ɗansu mutane faƙala sai ya ce alama jama'a alaihi ha'ula akan me waɗannan suka tattaru kila ala kabarin ya shiru na sai aka ce ai wani kabari suke haƙawa qala albarau dan azib yace fa fa bi sai manzo Allah ya razana fa badara bayna a ashabihi musri'an sai ita tashi cikin gaggawa irin gayi sahabbansa hasan ta hadil al-qabr har sai da ya ga wannan kabari fajasa alaihi sai aje gwiwinsa a gurin kala yake fastakbaltuhu min ne dai albara ɗan azumi sai na koma daura da manzo Allah ta gabansa a ɗaya tsallaken ina kallon sa ne an zura ma ya suna dan gami zai yi sabaka sai maza Allah su sanar da da kuka hatta balla sura min dumu'i har sai da hawayen izba a ƙasa idiga ƙasa sun ma akbala alaina sannan manzo Allah ya juyo gare mu kala ite ai ikhwani limitli yawon fa'idi ya ce ya ku gwana saboda irin wannan rana to ku yi shiri ku yi wannan hadisi ma ahmad bin hanbal ya rubuta shi a cikin musnad shafi na hudu shafi na 294 da imam bukhari a cikin tarihi da ibn majah a cikin sunan hadisi ne lamba 595 wani imam albani a cikin asirar sahiha hadisi ne lamba 1751 ya inganta shi fasta'id fasta'id da lisafari da haka ya kai dan uwa ka tattali kayi yi guziri saboda tafiyarka wata ahab li rashinika ka yi shiri saboda wannan balaguro wa hawwil jihazaka min al-manzil alladhi anta anhu za'ilun za'ilun ila al-manzil alladhi anta fihi muqim kai tura kai transfer na a gidan da za ka koma ka je ka zauna zaman dindindin daga gidan da kake zaune na wucin gadi wa min al'umuri lati ya tahassanu biha al'abdu as-siyam na daga abin da dan adam yake samu na garkuwa saboda wannan tafiya da zuwa cikin kabari akwai azumi wa ta'ammal akhi hadha al-hadith mala yake ya dan uwa ka lura da wannan hadisi rawa abu Hadin fi sahihi abu Hadin. ya rusu a cikin sahihinsa an abi huraira ta kala daga abi huraira Allah ya kara masa yadda yake manzo Allah sallallahu alaihi ya ce innal mayyita la yasma'u khafatan ya'alihim hina nuna anhu lokacin da aka je aka binne mutum tun mamacin ina jin karar takalmin waɗanda suka binne shi fa in kana mu'minan kana ta salati inda ra'si to in mu'mini ne sallah sai ta zo wajen kansa da tsaya wa kana ya an ne azumi ya kasance a damansa wa kana fil zakatu an yasari zakata kasance a hagunsa wa kullu fi'lu khairati as-sadaqati فعل silati wal-ma'ruf wal-ihsan ila an الناس inda الرجلين kuma sauran ayyuka da yake yi na alheri na daga sadaka da sadar da zumunci da ke umarni da ke da hannun da gudan mummuna da kyautayi zuwa ga mutane sai su wajen kafafun sai su zai tsaya fa yi wata min kyabal ra'ati sai ya zo masa ta bangaren kansa fa ta kulu sala ma min qabli min ma min qabli madkhal sai sallah ta ce babu mashiga ta nan kuma yi ta an yamini sannan a zo masa ta hagu damansa fa ya kulu siyam sai ya zo ya ce ma min qibli madkhal babu mashiga ta nan sun mai wuta min an ya sai ya zo masa ta sa. fatakulu zaka sai zaka ta ce ma min babu mashiga ta nan wai wuta min qibali rijlaihi sai a masa ta wajen kafafunsa fa yaqulu fi'l khairati sauran ayyukan alkhairi da yake aikatawa yana sadaka na daga sadaka wa silati da sadar da zumunci wal ma'ruf da kyakkyawa wal ihsani ila ilan nas da kyautata zuwa ga mutane su ma sun ce ma babu mashiga ta wannan gurin fa yuqalu lah sai ce da shi ta tashi ka zauna fa yajlisu qad muftilat lahu shamsu tadallat minhu lil ghurub sai a nuna masa kafar rana ta zo kusa da shi kuma tana dab da tafadi fa yuqalu lahu sai ce da shi a akhbirna amma nas'aluka anhu sanar da mu da ya mana abin da za mu tambaye ka game da shi قال دعوني أصلي بس إنتي قبرني sallah. kala in naka ta tafa'al ita za ka yi kala wa an mata tsaloni ga mai mai kuke tambaya ta gaimanci Ƙalu, an ra'aita ka hazar rajulan da ne kana fi ku mana wannan mutumin da yake cikin ku ma za ta kulu bihi ne kake faɗa game da shi ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ta shahadu bihi alaihi da me kake ba da shaida da shi a kanka kala muhammadun sai sai annabi muhammadu faƙala muhammad sai wanda ya zo masa ya ce eh muhammadu ƙala ashhadu innahu la rasulullah sai ce na tabbata shi manzon Allah ne wa annahu ja'a bil haqqi min indillah kuma ya zo da gaskiya daga wajen Allah fa yuqalu ala zalika hayita sai a ce haka ka rayu wa ala zalika mutta kuma akan haka ka mutu wa ala zalika tub'a kuma akan haka za a tayar da kai insha Allah ran tashin kiyama sun yi ta lahu babu min abuwa da janna sai abu da masa wata kofa daga kofin aljanna fa yuqalu lahu sai ake da shi zalika maqaduka minha nan ne wurin zaman ka daga aljanna wa ma adda Allahu laka fiha ka ga irin abin da Allah ya tattala gare ka a cikin ta fa yazdadu jurfatan wa surura sai kara murna da farin ciki kuma yutahu lahu babu min abwa da sannan abu da masa wata kofa daga kofofin wuta fayu ƙalu da wuce a ce zalika kana muqaduka minha wannan da shi ne wajen zamanka wa ma a'adda Allah laka ha, kalla abin da Allah ya tattara na mugunyar azaba gare ka a cikin ta fa yazalu فيقال له ذلك وما أعد الله ya فيها farin ciki da سيقال da farin ciki. ثم يكون في قبره سبعون sannan a bude masa ƙofofi saba'in daga kabarinsa wani nawar lahu fi a nuna masa haske a haskaka masa a cikin kabarin wato ja'alu nasmatuhu fi sanani a tsayi sai a ɗauki gangar ransa sai a saka ainihin fi a cikin wata abin nan wata akwatu wadda take mai kyau amma ba akwatu ta irin wadda muka sani a nan duniya ba wahiyar tsayirin ta alukun mai janna wata tsuntsuwa ce da take ainihin kwana a cikin wata bishiya a gidan aljanna wa yu'adu jasadu ila ma bada minhu sai a dawo da gangar biki daga abin da ifara da shi ne turabi daga ƙasa ma'ana biyu zai koma ya zama kasa za a cinye kasa za ta cinye wannan jikin kala abu hurera abu hurera ya ce kala allahu azza wa jal allah mai goya da daukaka ya ce ya sabbata allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu allahu adh-dhalimin wa yaf'alu allahu ma yasha ibrahim 27 يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا Allah na tabbatar da masu imani da tabbatacciyar rayuwa kalma a ranar a duniya wafin akira haka na a lahira wa yi zunun zalimin Allah ina batar da arzalinai wa ya fa'adun ma kuma shi Allah subhanahu yana aikata abin da ya ga dama sura ta sha hudu suratul ibrahim ayata 27 فقال أبر بن الحكم sai بن الحكم يشي فينام نومة العروس لا يوقظه إلا أحب أهله إليه sai wannan mamaci ya kwanta in bacci bacci irin na ango da amarya wanda ba mai tayar da su sai mafi soyuwar dangin da zuwa gare hatta ya ba su har Allah ya tayar da shi ranar tashin alkiyama wannan hadisi ibn hibban ya kawo shi a cikin sahih nashi hadisi ne lamba ya dubu uku da dari da uku kuma imamu albani ya ce kyakkyawan mu a cikin asaski a tare kwararri juzi na hudu shafi na dari da tamanin takwas zuwa dari da tamanin da tara haka ne ya kasu cikin akamun jana'i shafi na dari da tasa'in da takwas zuwa dari biyu da biyu a taƙaice dai shi azumi ranar tashin alƙiyama ko a cikin kabari yana magani garkuwa da kariya ga mutum na roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba mu kariya a cikin kabari ya ba mu tsaro a cikin kabari ya amince da mu daga Allah da kabari ina mu sanin kabari mu ji Allah ya ba mu ta duniya ya ba mu ta alakira ya tsare mu azabar wuta domin jini abubuwa guda uku a wannan taska insha Allah Allah ya kai mu gobe ma ji wajen su da ciki ana abin mu faɗa wajen da ya ba mu lada yana muke kuri Allah ya bai mana abin da yake na aiki ba mu fa'idi aiki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 wasalamu alaikum wa rahmatullah